Nadiya ke gaskiya ni ban yarda da shawarar ki ba face abin da Hajiya ta ce ai ina ganin shine abin da ya dace ai haka kace to amma ka manta cewa sai an nemi shawara na kafin a zartar da komai mm haka ne to na tunga shawarar na san dai za mu iya yin komai yanzu a nan ba tare da mu je ko'ina ba <laughs> ai maganar farko ita sarki ke amfani da shi sai mu bari mu ji abin da ajiya za ta ce ko haba my love na san dai zaki iya mun komai <laughs> ba dole ba in ban maka ba wa zan ma kaka manta fa aure ba wasa bane na gode my love magana kamar wasa gashi nisa ta matso kusa saura kiris <laughs> to maka idan ma gaba da indiya zaka kai ni hmm. tunda ina son ka zan iya zama da kai a gani haka ne mana to ba zama kai ki inda ba kare ba Nafisa kenan. Kin fito? Wallahi da na san cewa kai ne da ban fito ba. Dan yaron ce min yayi Adams ne zo guri na shi yasa na fito. Da Allah dakata. yanzu duk ba nan ba ya gida kai dakata abdul daga yau kaka sake zuwa wajena dan nan ba da dadewa ba za a daura min aure maka kat nan da saci guda za a daura min aure don haka kaka sake zuwa wajena <laughs> ai na dauka zaki ce an daura miki aure to tunda ba daura ba ai dole zan ci gaba da zuwa domin nima na gwada sa'ata haka kace to idan ka ki ji ba za ka ki gani ba ba abin da zan gani sai alkhairi kuma aure da kike magana ki je ki shi komin daren dadewa idan kin je kin yi auren nan ba za ku taba ganin abin alkhairi a cikin auren nan ba in dai ba ni kika aura ba bari shaida maka sai dai ka aura wata mai suna na amma ba ni nan Nafisa. yau da bakin ki furta min wannan kalaman ai kin ga mu cinye mun kuɗi dole ki faɗa haka yauwa jiya ce ta ce kana baya to shine yace zai zo ya gaisa da kai shine muka zo da shi to tsayaro ina gajiya baka da yaba ina gajiya an yi lafiya ya hidima alhamdulillah to madalla Ah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan rana ita muke ta roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana na auren nafisa gashi kuma Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu kuma kai ne wanda nafisa ta ce take so babu shakka idan mutum yana son kwanciyar hankali a wannan lokacin yana da wacce yake wakilci ko yarsa ko yar dan uwansa har ta kai munzalin da za a aurar da ita babu shakka ya aurar da ita ga mutumin da ta ce tana so manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya zo neman auren yakku kuka yarda da addininsa kuka yarda da dukkanin halayensa to ku auren masa wannan dalilin ya sa muka aura maka allah maɗaukakin sarki ya ba ku zaman lafiya kuma alhamdulillahi baka yaban naka amma insha allahu rabbi ina kyakkyawan zato duk lokacin da nafisa ta shiga gidanka a matsayin matarka insha Allahu rabi za ka same ta mace ce mai biyayya ga mijinta to alhamdulillahi da Allah duk abin da ta yi wanda ba daidai ba a nuna mata ba a haka ga yanda al'amarin yake idan kuma ta yi daidai alhamdulillahi ke kuma nafisa matukar kina so ki zauna lafiya gurin mai gidanki ki mutunci wajibi ne ki so duk abin da yake so wajibi ne ki kauce duk abin da yake yi da wannan nake cewa da ni da ku Allah ubangiji ya mana albarka Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya sa a yi wannan aure a sa'a abin da ake samu na alheri a cikin aure Allah ta'ala ya azurta ku da shi alhamdulillahi na gode Allah ya nuna albarka insha Allah za mu yi iya bakin kokarin mu wannan ne sai da kai kuma Allah saka da alkhairi mun gode zan samu zan koma insha Allah to alhamdulillah sauka lafiya na gode Allah ya saka da sai mun yi magana insha Allah ku Allah ya bada zaman lafiya to shikenan to sai an jima na gode Allah sai na shigo Allahumma salli ala sayyidina to ni dai ba wannan ba abinda nake so in ji wani mawaki za mu da faranti na zan yi tunanin in ga wanne ya kamata mu dauko <laughs> ya aka yi menene gunki na zo mana nadiya abdul gaskiya kana da matsala na riga na gaya maka na ce an sa min rana zan yi aure ya kamata ka haƙura ka daina zuwa waje na matsala kin taɓa ganin inda so ya taɓa zama ƙiyayya ko magan da yake an sa miki rana ai ba ɗaura aure aka ba rana aka saka sai a jira ranar abdul in baka san wani abu ba ran sanar da kai wannan da kaga ina tare da shi shine mijin da zan aura don haka don allah don annabi ka yi hankuri ka wuce ka haƙura da ni ka daina zuwa gurina kaga mana baka ishe ni ba da ita nake magana to kai malam tun har ta ce kai haƙuri mutumin da ya haɗa ka da allah ai ya gama maka kuma na sani a soyayya komai mai yiwa ne haka zalika a so komai idan kai ba laifi ba ne amma dai hakurin na ga yafi maka ko a kaga malam dakata ba da kai nake ba da ita nake dan kai baka ishe ni ba oh. shi ne ka tashi ka ba mu guri ina son zan magana da ita shi ne abin da nake so kai mu a to an zo zan to kin jiya ce mu tashi ai mun ina ga muna da dan waje ba mu matsala kada ma ya ce cinye mu amar su ta ango na an shi kike mutum daga yanzu lalle ga nan kure nan manga kuma da ni tasha shago to ai auren mu gani ke kira sai wanda zaki dewo ma sai wannan kuɗi bai gama jika shi ba kina ganin mutum yana tafiya kamar zai faɗi tunani na kawo maka kana cika min burina amma abu ɗaya ya gagara ka kalli bayan ka ga hotunan mu ka duba ka ga tun da jajayen sawu bukata ta kwaya ɗaya ka kasa cika mu nayi nayi da kai ka kai ni gurin magabatan ka in je in ga tushen ka in ga asalin ka ya gagara ko akwai wani abu da kake boye min wannan ita ce da mulki to inda ba ne zan yi zan kai kokari amma a yanzu ba kamar yaya ba yanzu ba yau da gobe fa sai Allah eh kuma mutuwa ake yi ka iya tunawa da wani ido zan kalli yaran nan zuri'ar da muka tara da kai akwai wani abu da baka so in sani ne game da kai wai ba da ba in yi kunci a gidana sai kin jayayya kai wannan hukunci ne wannan ba daidai ba ne ba a matsayinka da dattijo ya kamata ka sai da magana guda ɗaya. Ka ce za mu yi magana, ko har yanzu baka samu damar yi ba ne? Dama ana son gaya cewa zan yi tafiya zuwa turai. Idan na je turai na dawo, sannan sai ke kwanci da tsagiya har sai ka yi tafiya ka dawo kuma in kuma kana ganin cewar ba za ka samu dama ba ni ka bani dama da adres in ɗauki yaran nan mu je mu gansu mu zauna mu musu kwana biyu su ji daɗin mu mu ji daɗin su yara kuma su ga kakanninsu na daɗe fa ina mafarkin wannan tafiya zai miki tambaya uzurin ki ne a gaban na ko na gaban nan uzurin ka ne da nufin da dauka sannan sa ɗauki mu je ga magabata na kusa da ruwan ku da su kuna da nan Dadi in ka tafi yaushe za ka dawo? Kamar da sati ɗaya kan gaya zan dawo. Dadi kan kamata da sa. Ha hmm? ya kasa mun karo. Ita ke kun yi shiru. Ai ni jira nake yi waɗanda suka masu rutu suka kan faɗa ba Oh, addu'a.

yadi lafiya lo ki hakuri ina ta sa lokaci zan zo zan zo abin ne bai yi ba akwai wakoki ne da nake so zan saka wato na album to kuma wanda muke aikin da shi shi injiniya din wato producer din sai yamma yake zuwa kuma in ya kafin mu gama dare yayi kuma in na zo din na wani lokaci kin san dai ba zan iya zuwa in ya zama late ba ni ai da hanna ce na yi fushi kuma na ce ba zan kara ganin a haba ba? ai ba za ki ba ki fushi ai na san halin ki ai tun da ka zo ka wanke kanka shi ke da gift dan kaɗan namu na masu ƙaramin kuɗi ah. na gode na san ina shiga zan sha rubi Allah a ah, cikin sun me za a yi ga wata idea wani ki ɓoye wasu a suru ki dan ɓoye wasu sai ki shiga cikin gida an wawa shawarta sai ki fito ki ɗebo wayan nan <laughs> ba haka da maganin su ne ai a kware da gaske ke ma kikan yi maganin kananan kwari ba kya saurarawa Allah shi kwaro da zai buwaye ka tun yana yi ake take shi gan da kika kai kyau yau kuwa kai nake so in ce ka yi kyau shine kar gane yin magana ki dai ki yi kyau ki dai ki yi kyau ba me yasa je kika kashe waya bayan kin san cewa zan kira ki wallahi san da ka kira wayan tana kusa da hajji kuma da na tashi ai ina ta trying ɗinka baya shiga excuses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

ba ki ba shi kin ji na gaya miki idan na ƙara ganin shi a ƙofar gidan kin san matakin da zan ɗauka kanki na gama je ku ɗauko min kaya a cikin ke ta yaya aka kika bari ya ganki wallahi ban san zai dawo a wannan lokacin ba kawai ganin shi nan a gabanmu zance ya lalace domin kin san hannun babanki ya riga ya faɗa ya saka doka a gidansa kuma duk magidanci yana so idan ya saka ƙa'ida ka a keta mai iyaka ya rantsa ya ce ba za ki auri mawaƙi ba ni gaskiya hajiya ba na so dadi ya hana ya auri yaya duk yadda kuka so sai allah ya so kuma ma an ce matan mutum kabarinsa ko ya ki ko ya so idan allah ya matarsa ce ba yadda za mu amma hajiya yana yi wa mutane wulakanci kuma mu ya zo gidanmu ya ce yana so zai aure ya shi ne daji sai yana shi mu kawai hajiya ki bari mu je mu samu baban faɗa masa gaskiya ku same shi ku gaya mai gaskiya ko ku tunzura shi kun lalata zance kenan ku banni da shi ni na san yadda zan sarrafa shi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 sai da ya ga mun tara 'ya'ya Baya so ya sada ni da danginsa. Hajiya, Hajiya, tafiyar nan na gaya miki cewa za a yi, tun da gaya miki cewa za a yi, za a yi mana ki kwanta da hankalinki. Ya kullum ka rinka yaudara ta kamar magana 'yan siyasa da talakawa.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 na na kama gabana ta mai magana ba ni zan je na yi masa magana wallahi na goyi bayan ki saboda duk wanda ya yunkurin duk wanda ya yunkurin raba yas da yaya wallahi sai mun ga bayan shi yawwa ga ma yayan ta na kenan hello yaya au kuna tare yawwa ina yi niyar? ina gajiya ko mai lafiya kalau wallahi dadi ma lafiya lau yana? eh gata hello eh muna son ka kuma muna son waƙoƙinka muna son mu yi hoto da kai to mun gode sai kin dawo <laughs>

dole ku samun ai da din nan dan nan na in ba za mu eh, salamu alaikum wa alaikum kai aiki fa ya ya dauko gashi aiki ga ga ga kuma abu komai ya tsaya haka aka ce ma a to to tin yaushe yaban da kaga wani a sama ni da yanka wani miki ni ko birkila a gurin nan yau wata nawa to ai lokaci ne kuma komai a hankali ake yin sa eh a hankali ake yin sa eh. to kana nan dai kalau ko lafiya lau alhamdulillah ke ah. na shigo to tun da abin nan ya ci ya ci yawa matsayinka na makoci na har abada da makoci dan uwa ne mm. kuma shawara ta kirki in ta kama dole in baka haka ne gidan nan da ya ki gamuwa kuma yanzu na san babu abin yin ka sayan min da shi kaga sai haɗe da nawa baki daya Tun da nemi filin da ba tun farko ka ki sayan min eh. to yau kare tuka tuka tuka ga gini ya tsaya eh, shi ne yanzu in baka shawara ka sayan min da shi ni sai an haɗe baki daya da nawa ina fata ka gane na sayar maka in koma ina ah. Lama garin nan duk ba haya suke ba haramun ce haya dan kayan haya wani abu ne kanka aka fara kuma Allah ya raba min asiri in zo ina kokarin muhalli kuma ka ce wai in siyar maka ka haɗe da naka ni wannan wani irin mugun makoci nake da shi wani irin tsinannen makoci Allah ya haɗa ni da shi ne tun gurin na yana fili ba tare muka siya da kai kuma yanzu da na san zan yi wannan ginin da yanayi na haɗa na ne wannan iyayen gidan na dai da kake gani kake jin labaransa a duniya su suka taimaka min fa na sai filin kuma su suke min ginin ƙarfi na ya ƙare ɗana ba taimaka min yake ba to to abin da ba aikin komai yake ba to ba Allah ya rufa maka asiri ba Allah dai zai rufa maka asiri to eh barawo da kaya sunansa barawo in ba kaya sunansa Muhammad na'am eh gidan aka fitar da foundation ana alama gida dai amma aka gina ka dora kwano aka komai da kuma aka sake mara ya zama gida yanzu ne zama gida ba kango zan saya to ni ba zan siyar maka ba ba za ka sayar min ba ba zan siyar har abada kuma ko zan sayar da gurin nan duk lauce in ya joni ni ko zan sayar da gurin nan billahi zai ba zan siyar ma ba kai fa dan bakin ciki ne fa har abada bakin ciki ke da arzikin da Allah imin na gane ka ni kai ni kai kake bakin ciki da ni na gane bakin ciki Allah ya da nan da wata guda zaka zo ka tarar na rufe gidan nan domin na gaya malamin soja na gaya malam dan Amina na gaya mata wallan muradin wallahi ba zan zama mi arako ma baya ba sai ka ga gidan nan an rufa shi ka zo cikin gidan nan ka ga an gama komai a daure ka shi ko ba ta gidan shi wannan gidan ba kana shi kurkuku ba da wannan gidan ai za ka ni ma din da kake gani ai ni ma ne hakan ka ga mun taimako ni ma taimaka ma iya haƙƙin makotaka da eh. ka sa na a gaba tun ban kai haka ba tun ban tsufa ba ka sa na a gaba kake yi da ni kake mulabanci na kake can duniya ta kake bakin ciki ai bakin ciki bakin ciki yanzu ka fara gani yanzu ka fara gani bakin ciki ba dai kana gana kana ga waziri da bai ba kana cewa waziri da bai ni menene ni menene eh. to haka ka gama haka zaka kyale mu to shi ke na gaya maka ko malamin Amina kafa da kafa zan je ga masa ce kare taimaka maka to shi ke an baka kudin ma caca kake yi dan da baka caca da tuni ka gama ginin gidan nan dan na zama ilin na boye mai washe dan coge shikenan sai in caca a ban kudin in caca ni caca ina ni ina caca batan basira da kwan Allah da goge ina ni ina caca ina ni eh, eh. ina ganganci yayuwa da damuna a to kuma wannan kuma kai kaga baka iya kuma Allah da gidan nan ba zai gamu ba to shikenan kuma harka ta arziki in dai taka ce na ba ni ba ita kai ma har ka arziki inda ta ce ba kai ba ni ba na so ko taka tawatsi kuma ko zan sai da gidan nan ba zan sayar ma ba ai ko nan zan yi kara kuwa kai kururuwa zan yi kara na ga maka zan kara na ga maka kai wallahi ban da ina ga cewa kan ja kai na kiya a lungun nan wallahi da na saka a gaba <laughs> wallahi tallahi da hina mutsa kaka wannan rage wa mutuwa aiki kenan ehe da na mutsa kaka ko da ko kana shakka a'a babban moli ne duk inda nake kanka inda ka san tsawa ta wado maka haka zaka ji a jikinka to kake na biye maka ni ma in zama sha. awa kamar ya sha to ai kai dama tun da ka gudo daga gidan mahaukata ai da wayo na da sani na da girma na ka gudo daga gidan mahaukata aka yi maka dauri yadda ka san an kama mahaukacin kare aka zuba ma sasari su duguja na kalmami su suka tare suka danne ka saba ladan yalwa su iliya shaga su suka daure ka aka yi ka gidan mahaukata in baka sani baka je ka tambaya in ma ka manta ka je ka tambayi iyalanka ni na ba maka asiri na ba ma asiri baba ali da wanda aka kai gidan mahaukata rura daga Allah ce da kuma wanda aka kwato a gidan kokino gidan giya ba sai da ba ce tsohon mahaukaci ko kuma ce tsohon dan giya wa za fi kalla daraja ni tsohon mahaukaci kai tsohon dan giya a kowane lokaci eh? za ka iya rafa mutum da duka dan giya tsohon dan giya ba zai wannan ba kuma duk iskancin da kai da iya shegen da kai in dai ba shirka kai ba eh. ita ma shirka sai ka mutu kana yi eh. shi ne ka haɗu da babban masifa domin la'ana Allah ta tabbata a gare ka wanda dai ya mutu yana shirka duk abin da kai na sabo in dai ba hakkin wani ka ci ba to Allah zai yafe maka an tuba ko in aka tuba to a yanzu duk abin da kake yi tunanin na yi da na tuba ba a kai yanzu kana zagaya hayin fulani ai na san a a hayin saniya nake zagaya ba hayin fulani ba katan banza macuci mai bakin ciki da ni kuma wallahi haka za ka haka za ka hakura da bakin ciki wallahi bakin ciki ne da kashe kan Allah ya so yadda daraja na Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sai na gina gidan nan. na rufa shi an yi fanti na shuka fulawoyi ni ma in yi koyi wanda ya haka kai a ni duk mutanen gari su rena ni da yaran gari fa sai kai ta ni kai tattare ni kai ta ni duk mutumin da irena ki a garin nan oh. sai na kinta ta tirela ta dan gwate eh. ta dauki hanyar tafa ko zuba eh. ko ta tsaya a daidai marabar jos sai in samu ingiza shi sai da ki ji ana rukub rukub ta mutsike kashin har na ji daɗi wallahi haka kake so na kwarai to ni ma wallahi san ka nake sosai alhamdulillah daya in gaya maka na ji ka wai duk wanda ya so ni zaka iya kashe shi murtsake shi zan yi mutsatsat wallahi sai ne masa irin yadda Allah iyo wancan mai katon hancin <laughs> wai an na ji daɗi wallahi na ji daɗi babu abin da zan ba zan iya yi ba the one to go what out on the silent that is the reason why is the competition another to rocket propaganda yes <laughs> yes for physical environment yes <laughs> yo Allah saka nake yi ma yanzu mun zama jini da tsoka yanda nake sanka ba mai raba mu duk tsofaffin da suka yunkurin raba mu ko matasa eh. ko budurwa eh. in suka yunkurin raba mu eh. to sai mun shiga tsakiyar kakakin majalisar rundunar sojojin hanikan din sama da kasan tudu wani gangare za ka hauke shiga ono ke sa mata jaman karshe ne mai rini da doron sa ice biya <laughs> Ayya, ta mu tafi wallatan ka nake. Ni fa har mafarki na ye na Julius Baby. Mafarki. Kware. Jiya. Wonderful. Da daddare. Kai mafarki. Environment. Nan da kai wannan mafarki yanzu sai ka dawo ka wake ni yanzu nan. Ah, <laughs> ni kuma na shirin rawa. Ni ba shatan kona dan gora ba kin san kunkumu muka je garaya. Eh. da ni da sarkin bandariyan kun eh. kuma muka je gara eh. ina zuwa mm, muka shiga a nan ka samo waka a nan na samo kari to yanzu ya ka kawo ta nan ni ma in yi in dan caccashe <laughs> Julius yau ka ta da Romeo Julius Julius Romeo Romeo Romeo yau ka ta da Romeo Romeo Julius yau ga hata da Romeo. Rafiya! hada ji dadi wallahi ina zakka Allah ina zakka <laughs> Allah sarki mm. ai duk wannan daurin aure zanga zanga za mu yi kware ku an yajin aiki ah, ta afa ah, ka yanzu taimar da kyau mutumin da shugaba ido hudu da shugaba shugaba ice ni kai na sani a matsayin jagora eh. in ji shugaban kasa eh. ice ina afaka mai uku uku eh. ya ce gani ranka ya daɗe na ɗauka ma kyan wasala ce sai ce miya na ce a afaka ne ba kyan wasala ba ce kai na sani a matsayin jagora ina miƙewa sai na ce masa oh no ke ba busy na busy we jolly oh say oh no ke ba busy na busy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 wannan su miki tambaya shin ban isa miki umarni ki ba ne koya za mu bi mana na ce ba na so in sake ganin wannan yaran yaku muhammad a gidan nan to me sa saboda ba zan yi da ya ta taɓa mawaƙi ba to ai ni ban ga laifi ba kuma ni ban ga illar mawaƙi ba